بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau lahadi 26 ga watan bulƙada a shekara ta ashirin da biyar sai maka ci jiya shida. jiya ashirin da biyar yau ashirin da shida zulhaj zulhaj na faɗa ko zulƙada na ce zulhijja a shekara ta dubu ɗaya da dubu talatin da uku kuma goma sha ɗaya ga watan goma sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya yau kai tsaye za mu shiga cikin wannan littafi mai tara albarka littafin fadlul islam wanda a shek muhammad ibn abdul wahab ibn suleiman ibn ali at-tamimi an-najdi ya rubuta wanda Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa a cikin shekara a shekara ta shida Allah ta'ala ya taɓe shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna su zama kuma a gare shi wannan littafi na shi fadlul islam littafi ne da yayi da ya rubuta shi dan bayanin menene musulunci wacce falala musulunci yake da ita sannan kuma wacce kariya ake ba musulunci ta ciki da ta waje akwai kariya ta ciki don ba a yadda wani abu wanda baya ciki bai ke ba hakan nan kuma ba a yadda wani abin da yake ciki ba a fitar da shi ina fatan muka fito da ke a qala rahimahullah azza jalla babu fadl al-islam wa qawli Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما babu باب al-islam babi da zai mana bayani ko littafi da zai mana bayani dan asalin shi kitabu fadlul islam littafi na suku da guda da malam yayi bayanin sa dan ya fayyace mana falalan musulunci ina son mu fahimci abu ba komai bane in an ce yana da falala yana da falala ka ji cewa ba wajibi bane akwai abin da yake ba wajibi bane yana da falala kamar sallar walha kamar tarawishi kamar tahajjud sai ga an faɗi falalar su amma kuma ba wajibi bane amma azumin watan ramadan wajibi ne kuma yana da falala annabi sallallahu alaihi man qama ramadan imanan man sama ramadana imanan wa hisaban wa sallallahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumin watan ramadan yana da imani kuma yana kaunan lada a wurin Allah subhanahu ta'ala an gafarta mashi abin da ya gabata na zunubi kaga wannan falala ce ga azumin watan Ramadan to kuma falala ce kuma suke nuna cewa wajibi ne ma'ana wannan falala tsoriya ce akan wajibi to kamar yadda yake musulunci yana da falala shi ta daban kuma wajibi ne a cikin shi kenan daga cikin falalan musulunci wajibi ne mutum ya yi musulunci shi yasa malam ce kitabu fadlul islam wa qaulul lahi ta'ala kaga kitab ko ba sai zama khabar ne mubtada fadli wa huwa mudaf fadli mudaf ilay wa huwa mudaf al-islam mudaf ilay sai ce wa qawli Allah ta'ala ai sai zama na wawu ataf ne akan mudaf da mudaf ilay wannan babi ne da zai mana bayani ko littafi ne su kuma da guda zai mana bayanin matsayin musulunci darajar musulunci ɗaukakar musulunci falalar musulunci wa qaulillahi ta'ala kuma zai hada da yi mana bayanin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yace al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau din nan na cika muku dukkanin abin da yake addini a yau al-yawma al kenan wannan rana ita ce ranar juma'a a filin arfa kamar da Umar bin Khattab ya rawaito wannan ita ce ranar juma'a a ranar arafa na hajjin ƙarshe da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace al-yawma a yau din nan akmaltu lakum dinakum na cika muku addini kaga an cika ya nuna kenan babu wani abu kuma da za a kawo a dora a sama dan duk abin da aka ce ya cika to kuma ba a maganar a ƙara abin da ake magana kuma Allah ta'ala ya sauke shi ne riki isa da ayar ta sauka sai Umar dan Khattab ya fashe da kuka yace me ya faru aka ce me ya faru yace ai duk abin da ya cika to ba abin da ya saura kuma sai dai dinga rabuwa ilai kuwa bayan saukar wannan ayat da kwana 81 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan raguwa ce kuma raguwa ba ce raguwa ce sosai da zuwa sai yake ba taɓa irin ta ba kuma ba za ta taɓa irin ta ba al yawma a yau dinna akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku ciccin sai da babu wani sarari babu wata gaba babu wani wuri da ya saura da ake bukatar wani ya sa tubali ko wani ya sa yaɗe a wurin ko wani ya kawo batir guda ya sa a wurin ko wani ya kawo ta dabara ya sa a'a ko ina da ina ya cika ya yi balan ya wadatar da ko ina da ina haka Allah ta'ala ya ce al yawma a yau din nan akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin hukunce hukunce shari'o'i komai da kuma na riga na cika muku shi abu na farko kenan abu na biyu wa mamtu alaikum ni'mati na cika muku dimbin ni'imomi na duk abin da yake ta na riga ne muku ta abu na kenan na biyu abu na uku wa raditu la kuma islamu dina na yarda muku cewar musulunci shine addini na kenan uku kenan shi yasa a daidai nan al-imam ibnu kasir fataccen malamin tafsirin nan yace hadi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhihi al-umma wannan ita ce mafi girman ni'imomin Allah subhanahu wata'ala da ya yi wannan al'umma haifu aka mala ta'ala lahu dinahum yadda Allah madaukakin sarki ya cika musu addinin su fala yahtajuna ila dinin ghairi ba sa buƙatar wani tsarin da ba musulunci ba kuma wala ila nabiyyin ghairi nabiyyin hakan nan ba sa buƙatar zuwan wani annabin da ba annabinsu ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani haza saboda wannan ne ja'alahu ta'ala khatamal anbiya Allah madaukakin sarki ya sanya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine takamakin annabawa hissan wa ma'ana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda Allah ta'ala ya fara cikin suratu al-ahzab yace walakin rasulullah wa khataman nabiyyin cikamakin annabawa ne ma'ana babu wani annabi bayansa hissan wa ma'ana babu annabi a ce ga wani annabi ne da gangar jikin shi a gan shi hakan nan kuma babu wani abin da yake da'awar annabta shi a fakaice babu wani wanda zai zo ya ce shi annabi ne da yake nan babu wani wanda zai zo ya ce shi ana mashi wahayi in ya ce kai annabi nake ne ce a'a shi ba annabi bane ka ga da'awar annabta ce a fakaice duk waɗannan al'amuran babu su Allah ta'ala ya sanya shi ne cikamakin annabawa sako ya riga ya gama cika babu wani wuri da ya saura babu wani wuri da ya rage da kuma wani sako zai zo daga baya sawa'un wannan sakon na wajibci ne sawa'un wannan sakon na mustahabbanci ne dan mustahabbanci ibada ce domin an ce al-mustahab shine abin da in kai kana da lada in baka yi ba baka da zunubi kaga wannan ya zama ibada kenan to hatta mustahabbanci babu wani abin da mutum zai zo zai zo da shi ce wannan abin ba lalle ne sai kowa yayi ba ganin dama ne in dai da sunan addini ne da sunan falala ne wannan babu shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin wannan shi ma yunkurin cewar da'awar manzon Allah Qur'ani da addini bai cika ba shi yasa aka samu wani sarari aka samu wata daba aka samu wata kucika da ake so a ciki wa ba ta hu ila insi wal jin Allah madaukin sarki ya tura zuwa ga mutane da aljinu baki daya ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane da aljinu baki daya yasa cikin suratul ar-rahman Allah ta'ala yake cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wani irin ni'imomin ni'imomin ubangijinku ne kuke karyatawa tukazziban kuke karyatawa ku mutane da ku aljinu Allah madaukin sarki ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga mutane zuwa ga aljanu baki da mun sha mai wannan a darussa da sai gabata a wannan majalisi daura ta akida domin Allah subhanahu wataala yana ce ya faɗa a cikin littafinsa wa idza sarafna ilayka nafara min al-jinni yastami'u al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qawmihim munzirin suka ci gaba suna wa'azi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya yi tafiya ya je dan ya musu wa'azi a wannan tafiya ya tafi tare da Abdullahi ibn Mas'ud Allah ta'ala ya kara mishi yadda malai ce fala halala illa ma halala ba abin da yake halal sai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta ko sai abin da wannan addini ya halatta wala harama illa ma harama hakan nan ba haramun sai abin da musulunci ce wannan abu haramun wala dina illa ma shari'a haka nan ba abin da yake addini sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamar yadda na faɗa muku cewar wa abu kaza wajibi ne ko abu kaza mustahabbi ne kaga duk waɗannan ana neman kai ne kun da ke ko babu wanda zai ce da wannan ba wanda yake da ƙarfi wanda yake da wannan sai Allah subhanahu wataala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in abu bai zo a cikin littafin Allah ba in abu bai zo a karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to babu wata hanya ta uku da mutum zai zo da wani sako ya ce wannan sakon wajibi ne ko wannan sakon ba wajibi ba ne ganin dama da mace yana da sarari ya yi mutum bai da sarari ya bari ba wajibi ba ne duk wannan babu shi a musulunci sai abin da musulunci ya zo da shi am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi ko ko suna da waɗansu abokan tarayya ne da suke tsara musu addini irin abin da Allah ta'ala da izini a kai wa kullu shay'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa shirk duk abin da Allah ta'ala duk abin da Rasulullah ya bada labari shi wannan abin gaskiya ne kuma kuma zahiri ne haka yake haka ibn kasir ya faɗa a daidai fassara wannan ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina kaga a ciki Allah ta'ala ya ce wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku da musulunci shine addini kenan in dai addini ne to musulunci shine addini wannan ko shine addinin annabawa baki ɗayan su kamar da muka faɗa jiya a shimfiɗa karatu babu wani annabi da ya zo da addinin da ba na musulunci ba sai daga kuskure ne maka ce addiyanatu samawiya wai addinan da suka zo daga sama ku lura da jumlar addinan da suka zo daga sama ana nufin musulunci da yahudanci da kiristanci wannan kuma kuskure ne addinin ilahi addinin samawi shine addini guda daya da ya zo daga sama shine addinin musulunci shine addinin annabi Musa shine addinin annabi Isa shine addinin annabi Ibrahim shine addinin annabi Nuh shine addinin annabawa gaba ɗayan su kuma abin da zai nuna maka haka shine ayoyin alqur'ani mai girma وإذ يرفع إبراهيم القوائر من البيت إسماعيل وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك هكذا النبي إبراهيم ده النبي إسماعيل فكر عندك شيء ربنا واجعلنا مسلمين لك ألا تسنى ومزوم مسلمين لك هكذا الله تعالى فلا أكرشن سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من لدى أبيكم إبراهيم huwa sammakum almuslimina min qabl huwa sammakum almuslimina min qabl shi Allah shine wanda ya sanya muku suna musulmai tintini ba wai ba a cikin alqur'ani ba kenan ko kuma a shi annabi Ibrahim shine wanda ya sanya muku suna musulmai tintini wanda yake kuma kaga annabi Ibrahim a tsatsan shi ne aka samu annabi Musa a tsatsan shi ne aka samu annabi Isa alaihi salatu wassalam ake jingina yahudanci zuwa ga mutanen annabi Musa da kiristanci zuwa ga mutanen annabi Isa alaihi salatu wasallam wanda yake duk waɗannan babu su abin da yake addini a wurin Allah subhanahu wataala tun a lauhil mahfuz shine addinin musulunci inna dina inda Allah al-islam lalle addini a can wurin Allah shine musulunci saboda babu wani addini da mutum zai bi ya ji cewar ubangiji subhanahu wataala zai karɓi wannan addini in ba musulunci ba kaga wannan ya ishi musulunci falala kun gane shi sai ce kitabu fadlul islam kitab din da zai mana bayanin falalan musulunci kaga wannan ya ishi ya zama falala kuma ku duba annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da yake da yake addu'a in ya zo rasu Allah ta'ala ya dauke shi yana musulmai yace tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin haka na annabi yaqub yaje abin nan wasa da ibrahim bani ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون wannan shi ne musulunci kuma shi ne addinin daidai shi ne addini Allah Allah shi ne addinin da Allah ya sani a matsayin addini a wurinsa duk wanda ya jima Allah subhanahu ta'ala da wani tsari da wata turba da wani yanayi da ba musulunci ba Allah maɗaukin sarki ba zai karɓa ba dan bai yadda da wannan a matsayin addini ba abin da ya yarda da shi a matsayin addini shine musulunci sai ce wa da lakum al-islam dina kuma la yarda muku musulunci a matsayin shine addini wa qawlihi ta'ala قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين الشعائر da kuma دقوا allah الله مدعوكم domin har yanzu ban faɗi maganar malam ba cewa yi kitabu fadlul islam wa qawlihi ta'ala wa qawlihi ta'ala da fadin Allah ta'ala da yake qul ya ki wannan annabi mai daraja ka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane baki ɗayan ku kaga idan aka ce annas mutane baki ɗayan su farare da jajayen su bakake da korayen su da kowa da kowa nasu larabawa da waɗanda ba larabawa ba duk wanda yake suna na alƙinsu yana zargatuwa zuwa gare shi aljanu kuma suna bi ne ta ba kul ka ce ya ayyuhan nas cewar da aka tana sallama kul ka ce ya nuna kenan ba shi yake cewa ba isa ake kira wannan usulubul tarqini lakana shi ake yi aka ke cewa ya ce isa ya tashi ba zai ce kul huwallahu ahad kul ya ayyuhal kafirun kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas kul ka ce ka ce ka ce wanda yake yana tabbatar da cewa shi isarwa yake yi ba shi ne ya kaga ba ira da aminci Allah su tabbata a gare shi ka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane baki ɗayan ku kenan wannan yana nuna mana da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba da'awa ce ta tsibirin larabawa ba da ake farfaganda a duniya ake nuna wa mutane waɗanda ba larabawa ba cewar addinin musulunci bai shafe su ba ai addini ne na mutanen gama tsakiya babu wannan ayar da makamantansu su warga wannan tunani in kuma a najeriyance ne a ce yan musulunci na yan arewacin najeriya ne ko kuma na hausawa ne in a nan shiya ne in kuma a can ne a ce na kanu ne kowace shiya da irin yadda wata kayyada take kan take abin nan kanene musulunci take nuna ma waɗansu kabilun da in ba su ba to waɗannan kabilu ne musulunci su ana samu wannan ko ba ana samu kenan dole ka tashi ka wayar da kan mutane ka sani musulunci na a Najeriya ba na wata kabila bane daya daya ba na wata jiha bace daya daya hakan nan a ba na wata kasa bane ba na wani yanki bane na duniya ne baki daya قل يا أيها الناس كتير يا mutane. هذا إيه ومن يا أشكي tsoratu الأعراف قل ya أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذين هم في السماوات والأرض ce ni manzo ne zuwa gare ku zuwa gare ku baki ɗaya qul ya ayyuhan nasu kace ya ku mutane in kun fi shakki har in kun kasance kuna cikin wani shakku ma'ana da ku sami yaqini ba kenan ko min na addinin da ni na zo da shi addinin da aka aiko da shi wanda shi ne addinin musulunci to ku sani fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah da ba zan bautawa abubuwan da kuke bauta wa kuma bayan Allah fala annabiya ta biyo mudari ya biyo ta fala a'budu allazina ba zan bauta ma waɗannan ta'buduna min dunillah waɗanda kuke bautawa kuma bayan Allah walakin sai dai ni a'budu Allah allazi yatawaffaku zan dinga bauta ma Allah ne wanda yake daukar rayuka daga a'budu ina da mudari zan dinga bauta ma Allah ina kan bauta ma Allah ne allazi yatawaffaku wanda yake daukar rayuka wa umirtu an akuna min al-mu'minin kuma tuni an umarce ni in kasance cikin mu'minai to haka wannan ayar ita ma aya ce da take bayanin tsantsar abin da yake musulunci shi ne kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da ibada shi shi kaɗai ba tare da shakku ba ba tare da mutum yana jin ƙaiƙayi ƙaiƙayi cin Allah shi kaɗai za a bauta ko ko za a yi sinki ko za a yi garo ne ba duk babu wannan sai ce in har ku kuna shakku to ni kan zan bautawa ba zan taɓa bauta abin da ku kuke bautawa ba zan bauta ma Allah ne shi kaɗai wanda yake da rayuwa ku kuma umarce ne kasance cikin musulmi kenan wannan shine fassarar musulunci da ya bayyana a waccan ayar wa rabbika da kuma islama dina shine mutum ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da shakku ba ba tare da shirki a cikin bautar ba kai bai hada bautar da kowa kai bai hada bautar da komai wa qawlihi ta'ala da الله سبحانه وتعالى wa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الشعائر آية لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله في من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول ya ayyuhal ladina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce ji tsoron Allah menene ji tsoron Allah in aka ce ji tsoron Allah shine imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi ala nuri min Allah imtisalu awamiri ne ruko da umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala yi wajtinabu nawahi da kuma nisantar abin da Allah ta'ala ya hana ala nuri min Allah amma akan haske da gurin Allah subhanahu wa ta'ala mara akan dalili ya zamana abin da kai riko da shi kana da dalili akan da yace ai riko da shi abin da ka hannu kana da dalili akan an ce a hannu wannan shi ne jin tsoron Allah abin da yasa ake wannan tarihi din na jin tsoron Allah dan ka tantance da ne tsoron Allah da ne da tsoron Allah kada a ce malam bismillah a rage maka hanya ka ce a'a kai kana jin tsoron Allah ba za ka hau ba a kasuwa karin da tsoron imtisalu awamir riko da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ko dai zama wajibi ko ya zama mustahabbi wajibi idan mutum yayi yana da lada in kuma bai yi ba ya tantance ka ne azaba shi kuma mustahabbi shine abin da in mutum yana da lada in bai yi ba ba shi da laifi wannan kaga umarni ga mustahabi kenan karkashin umarni kuma na da nawahi da a nisanci abin da Allah ta'ala ya hana shi ne abin da Allah ta'ala ya hana ko dai ya zama haramun ko ya zama makruh haramun shi ne abin da in mutum ne yana da laifi in ya bari yana da lada ma'ana in yayi ya tantance a zartar da shi in ya bari kuma yana da lada akan bari wannan shi ne wajibi makaruhi kuma shi abin da in mutum ya yi ba zunubi amma in ya bari yana da lada duk yana ƙarƙashin nawahi kenan shi ne to kaga kenan yanzu riko da wajibi da riko da mustahabi duk wani intisar ne bil awamir ana neman ka da kai nisantar haramun da nisantar makaruhi duk waɗannan abubuwa ne da ake nema da gare ka kaza su to wannan shine jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani idan aka ce al-iman shine i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bil ta'a wa yanqus bil ma'siyah aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani to imanin nan fa shine i'tiqadun bil qalbi mutum ya kudurta imani a kokon zuciyarsa abu na farko kenan abu na biyu wa amalun bil jawarih aikin shi kuma ya gaban shi yi aiki da abin da imani ya kusa abu na uku wani tukun bil ya hurta imanin da harshen sa abu na hudu ya sani ya zidu da ta'a biyayya ga Allah ta'ala tana ƙara wa mutum imani wa yaqtasu bil ma'siya kuma yana raguwa da sabon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu ya fi dukkanin waɗanda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ma'ana ku nufarci yi masa biyayya ku nufarci saba mishi mun samu umarni nan kenan umarni na farko ittaqullaha ku ji tsoron Allah kuma sai wannan al'umma Allah subhanahu wataala ya siffanta ta da imani yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suke imani ko wannan al'umma ko wacce ta zo kafin ta kamar da bayani zai umarni na biyu wa aminu bi rasulihi kuma ku yi imani da manzan nan nashi da ya aiko kuma dai yau kenan na biyu ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kiyaye dokokinsa ta hanyar riko da abin Allah ta'ala ya umarni da nisantar abin Allah ta'ala ya hana wa aminu bi rasulihi kuma ku yi imani da wannan manzan da ya aiko yutikum kiflayn min rahmatihi zai ba ku rubin biyu na rahamarsa eh kenan na biyu wa yake Allah nuran tamshuna bi zai sanya muku haske na musamman da za ku dinga tafiya da wannan haske yana haska muku gaban ku kuna tafiya sabanin mu masu kai da ba su imani ba kamar da bayani ya gabata a farkon sura farkon suratul bani ita al-hadith da za a abin nan munafikai suna tafiya hasken nasu zai dishi a ce da su kilar bi'u wa ra'akum فالتمسوا نورا فجري وبينهم بسور له باب باطن فيه رحمه وظهر من قبله الاخر wa allah kuma nuran Allah ta'ala ya sanya muku haske tamshuna bihi ku dinga tafiya da wannan hasken abu na biyu kenan abu na uku wa yaghfir lakum Allah ta'ala ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah ne yawan gafara ne mai yawan cin kai sai malaman tafsiri suka ce waɗannan da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu da ake wannan shin mummunan wannan al'ummar aka ce ya kuwa da suka yi imani kuma su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko a'a mummunan da ke cikin addinin abin nan suke bin tafarkin annabi isa alaihi salatu wasalam da tafarkin annabi musa alaihi salatu wasalam eh ina suka mun fahimci wannan da kyau idan ya zama da waɗannan mummunan wannan al'ummar ne sai ya zama ya ku da suke imani ku tsoron Allah kuma ku ƙara yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dai kenan in kuma ya zamana sai ya zamana yusuf min kiflayn min rahmatihi Allah ta'ala zai ba ku rubin biyu na rahamarsa kenan zai ba ku alkhairai a nan duniya kuma zai ba ku alkhairai sakamakon imani da kuka yi kuma kuka ƙara imani da manzon sallallahu alaihi wasallam ko kuma a'a waɗanda suke kan tafarkin da annabawan da suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba a gaure kamar yadda hadisi ya tabbata daga Abu Musa al-Ash'ari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko yake salafatu yu'tuna ajrahum marratayn mutane uku za a ba su ladan su ne za a ya musu ladan su gida biyu rajulun min ahli alkitabi amana bi nabihi wa amana bi falu ajran yace mutum da ke cikin ahli kitab yahudawa ko nasara amana bi nabihi yayi imani da wannan annabin da aka turo wa amana bi kuma yayi imani da ni falahu ajran wannan yana da lada guda biyu a cikin mutum ku saura mutum nawa biyu mutum na biyu wa abdun mamlukun adda haqqa Allah wa haqqa mawalihi falahu ajran wa abdun mamluk da bawan da ake mallakarsa adda haqqa Allah ya ba da haƙƙin Allah da yake a kansa wa haqqa mawalihi kuma ya bayar da haƙƙin iyayen gidan shi da yake a hannunsu falahu ajran to shi ma wannan bawan yana da lada guda sai mutum ruwan kenan na ƙarshe wa rajulun addaba amatahu fa ahsana ta'dibaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajra wa rajulun addaba amatahu da mutumin da ya tarbiyyantar da baiwarsa fa ahsana ta'dibaha kuma ya kyautata tarbiyyantar da ita din thumma a'taqaha sannan bayan ta girma ya yanta ta wata zawwaja kuma ya aure ta wannan a ajran yana da ladabi kun nan Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da cewa waɗanda suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallama suke imani da shi irin su Abdullahi bin Sallam kenan da sauran waɗanda suka imani da shi to suna da larar su biyu wancan ladan bai tozarta ba kuma suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai kenan ko kuma ya zama na ayar kai da kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka kare imani da shi to kana da ladan rubin ne a nan duniya ubangiji subhanahu wataala zai baka kaso na musamman a lahira kuma zai baka kaso na musamman kaga a duniya aka ce za a baka kaso na musamman sai ba faɗa maka kasan ba karke tsammanin kuɗi zalla shine abin da za a baka idan aka kare ka da fitintunin zamani kawai fitintinin da ake ciki wannan ba karamin taimaka masa aka yi ba ko ba ta yi don waɗannan fitintinuwa a irin wannan lokaci su ma ba karamin bala'i ba sai mutum ya rasa ma ina ne addini ya nufa in ba Allah ta'ala ne gamnakatar ba to kuma wannan shine mafi sharrin fitina don fitina da za a tare mutum a kwace kuɗin shi ya san kudin kawai a kwace Allah ya kiyaye mana ba fitina ba ce mutumin da zai arziki a waye gari kuma ya samu kare suna arziki ya sani cewa arzikin kadiyarsa wannan ba fitina ba ce amma ka ga mutumin da yake da arziki ba zai sai mashin ba sai ya buga ma malaminsa sai ya buga ma bokansa kenan sai ya yi kaza sai ya kaza ko yana ofis kullum da sassa ba sai an zo an kewaye kujerar da yake kafin ya zauna sai wani ya zo ya ce mai kujera ya ce mai kujera ya ce mai kujera sannan ya ce mai ya zauna wannan shi ne fitar wallahi wannan shi ne fitar da wannan da ire irin su idan Allah ta'ala ya tsara mutum ya tsare mashi imanin shi a nan duniya ya Allah ta'ala ya mashi duk a wani abu da ibiyo ya kuma tsari sai Allah subhanahu wataala ce wa yaj'alakum nura Allah ta'ala ya sanya muku haske tamshuna bihi ta za ku ringa tafiya da shi kaga wannan ta yi kama da ayar da ke cikin suratul anfal ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala ne yawan gafara ya kuma yawan yawan jin karshen surar Allah ta'ala ce ne Allah ya alama halin kitab an yi muku wannan ne an muku wannan bayanin. ne dan kada ahalin kitabun san cewa ko dan ahalin kitabun san cewa Allah ya nuna ala shay'in min fadlillah ba su da wani iko akan falalan Allah subhanahu wa ta'ala daga wannan aya ta biyu sai malamai suke ganin cewa wannan din ta yi magana ne fa akan wannan al'umma ko suke ganin a tana nan dai magana akan ahalin kitabun da sai gabata ba su da wani iko akan falalan Allah madaukakin sarki shi yake da iko akan falalansa وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء kuma falala Allah falala Allah tana hannu wa annal fadala bi yadillah kuma falala baki ɗaya tana hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala yuti man yasha Allah ta'ala yana bada wannan falalar ga wanda yake so ya Allah ka sanya mu cikin ta wallahu bil fadl azim Allah mai yawan falala ne kuma falalar mai girman gaske وفي الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء وقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء كذا آية تقول لما ذكرتها إذا ما تنا بيان أكل فضول الإسلام don kul ya ayyuhal ladina abinda ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati kenan in mutum bai imani ba in mutum bai musulunci ba wancan kashi ɗaya da yake da shi na yahudanci ko nasaranci da yana yi a kai wannan kuma shi ma ya rubuce ba wai isa lahira da abin nan kifulun wahidin bane a'a kifulun wahidin ne ya zama bakwai lallai wani yana tabbatar mana da falala da kima ta musulunci wallahi da mutum ya wasa amma yan mai da musulunci cewar wai addini gargajiya ne ba shi da kyau irin waɗannan al'amari addini ne tsararren addini a samawi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko farin takada manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da wannan addini da ya kuri jan nasu min al-zulmati ila nur domin ya fitar da mutane daga dukkan nau'i na duhu zuwa ga haske na imani da shari'a wa fi sahih يا واحد كم الصحيح وإذا ما لم يتوى في الصحيح يا نفس صحيح البخاري كو يا مسلم وإذا ما لم يتوى في باب باب يسوس في أكا حكا ثم أنا كيرا وصل التفمع دا ودلنا أبو بوعد حكا وفي الصحيح أما وانا قلت صحيح البخاري أنا ابن عمر رضي الله عنهما دقى عبد الله بن عمر الله تعالى قال مسيدا عبد الله بن عمر yana ɗaya ne daga cikin ayan sayyidina Umar Allah ta'ala ya kara masa yadda ya halarci ta khandaq yaƙin khandaq kenan ya halarce shi yana cikin waɗanda suka rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu tarin yawa yana cikin waɗanda suka ga fituntunu iri daban-daban dan ubangiji subhanahu ta'ala ya mai tsawon rayuwa sosai na a zamanin manzon sallallahu su ne matasa matasan sahabbai ne sosai da saboda haka ya samu tsawon shekaru haka sun ga fitintunu iri daban-daban wanda yake kuma karanta rayuwarsu musamman a zamanin fitan ba karamin al'amari ba ne zai saita ka sosai da su a zamanin su ne shi yanci ya bayyana a zamanin su ne hawarijanci mu'tazilanci da duk sauran waɗannan a ɗan yana cikin waɗanda suka fito har garin madina suna ce da hussein ya koma gida waɗannan mutanen da suka kare shi mashi da cijo suka kai sai na aliyu ba mutanen kirki ba ne da za su aiko mai da wasiƙu cewar waya tafi za su ba shi kariya ya bar madina ya tafi inda suke to amma ajali ya riga ya yi kira sai da suka sai na abdullahi dan umar sai da fito har garin madina yana cewa da shi ya koma ba. ya koma madina madina ta fi mai waɗannan mutane ba mutanen kirki bai Allah ta'ala ya tsare sun ga fitattunu iri daban-daban Allah ya tsare Allah rasu kuma mahaifinsa kuma ɗan fafar wani fitaccen mutum da yi halifa ne na manzan Allah su salama na biyu da yawa a salama ya kasance yana cewa da kaltu ana wa abubakar wa umar da yawa na shiga ni da abubakar da umar na fita ni da abubakar da umar yana cikin silsila da da sayyidina umar yake da ita ya aurarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarsa mai suna Hafsa kuma ya auri jikar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ummu kulfu diyar Ali bin Abi Talib wacce suka haifa da da Fatimatu Zahra diyar Fatimatu Zahra mai suna ummu kulfu sayyidina Umar ibn Khattab ya aure ta ta haifa mishi da mai suna Zaid da Asu mun fahimci wannan da ke ko umar na fata ya yi fituhat ma'ana ya buɗe garuruwa da yawa a zamaninsa a zamaninsa ya ci ƙasar sham suriya kenan musulunci ya shiga ƙasar sham tsohuwar sham ma wanda yake ta hada sham ta hada urdun ta hada wasu wurare su su sosai a zamaninsa ne musulunci ya kai har ƙasar farisa wanda a yau ake kiranta iran ita da makwabtansa duk zamanin na umar ya musuluntar da su أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن لما يكي الله إلى شاء الله سكبت أغريش ياشي مثلكم تنك كسوة كنا ku musulmai kenan musamman a kowa da suke cewa المسلمين muslimina mafalukum kwatankwacin ku ku musulmai wa mafalu ahalin kitabai da kwatankwacin ma'abota littafan nan biyu da suka gabata ma'abota littafai biyu littafi na farko shine التوراة لتابي نبيو شين إنجيلا مبيا التوراة su suka kira kansu da yahudawa da suka ce inna hudna ilayk Allah ta'ala ce ya qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya lillah min duni an-nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin na biyu su ne suka ce su nasara ne nasara da waɗanda suka ce su ma nasara ne amma ba Allah ta'ala ne ya kira su da sura nasara ba su suka kira kansu da nasara shi da annabi isa alaihi salatu wasallam ya ce man ansari ila allah qala al hawariyun an ansarullah fa man ta'ifatu min bani isra'ila kafara ta'ifa wa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin mafalukum kwatankwacinku wa mafalu ahalil kitabai da ma ma'abota littafan nan guda biyu musamman al'umma ne kenan uku da ku ɗaya kenan da yahudu biyu kenan da nasara uku kenan kwatankwacin ku ka masali rajuli kamar kwatankwacin mutum ne ista'ajara ujara ya ɗaibi yan ƙodago ya sanya su aiki ya bai yan ƙodago aiki shi shine ya ɗauki ƙodagon ujara yan ƙodago domin ujara zai ne na ajiyar ajiyar shine ɗan ƙodago lura da ke ko ujara yan ƙodago kenan ya ɗauki ma'aikata فقال sai ce da su man ya'malu min ghudwati wa zai mun aiki tun da safe ila nisfin nahar zuwa lokacin da rana ta take ala qiraf in ba shi zama daga lokacin da rana ta fito ta daga ko daga lokacin da rana ta fito zuwa takewar rana wa zai aiki a wannan lokacin in ba shi kera ɗaya fa amilatul yahud sai yahudawa suka yi sai aka ba su nan kenan kira da sun maqal sannan sai ya ce shi wannan rajulu din kenan ko man ya'malu min nisfin nahar wa zai mun aiki daga lokacin da rana ta take ila salatul asr zuwa sallar la'asar ala qira'at in ba shi qira'i guda fa amilatul nasara sai nasara mushaf suka aikata wannan aiki wanda yake fa'amilatin nasara sai nasara suke shi ne sunan su ta babu sunan zamani a ce almasihiyyin wai an jingina su zuwa ga almasihu kenan babu wannan masihu daban su kuma daban babu inda suka hada alaka sun maƙa sannan ya ce man ya amalu li min salatul asiri waye zai mun aiki daga sallar la'asar ila an tafiba shams zuwa rana ta faɗi ala qiraqaini in ba shi guda biyu yanzu muka faɗi kenan uku to a waɗannan lokuta uku wani lokaci ne fi yawa aiki eh na safiya fi yawa daga shi ba sai na biyu daga shi ba sai na ukun sa Allah sallama ya ce fa antum hum to ku ne su su na uku kenan daga salon la'asar zuwa faduwar rana kuma a akan tsirafi guda biyu ma'ana shi ne lokacin da ya fi kaɗan kuma shi ya fi lada fa gazi da su yahudu wannan ba sai yahudawa da nasara suke fushi daman yin fushi a wurinsu su ci zarafin Allah subhanahu wa ta'ala su ci zarafin annabawansu ba komai bane shi sa ko watannin baya da suka yi wannan batarki ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daman dabi'a su ne ina burin Allah ta'ala ya riga tsine musu sun yi wannan batarkin ga Allah subhanahu wa ta'ala suka ce yadullahi maghlula suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qataluhum al-anbiya' Allah ta'ala ya ce wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha fa ghadabat bi yahudi wal nasara sai yahudi da nasara suke fushi wa qalu suka ce malana me yasa mu aksaru amalan mu muka fi yawan aiki wa qallu ajra kuma ladan mu yafi kadan kana ji da kyau qal sai wanda ya sa su aikin ya ce hal na qastukum min haqqikum shay'a shin na rage muku wani abu na haƙƙinku ƙalula sai suka ce a'a baka rage mana inda an ba abu da kai kiraɗin da aka ce musu su ba da shi ne rasu magana amma tun da an ce wa zai yi kaza suka ce su za su yi aka ce akan kaza suka ce eh suka yi kuma aka ba su kazan ai ba zalunce su ba qalu la suka ce ba a zalunce mu ba a rage mana ba qal sai ya ce zalika kufri wannan basin da na yi falala ta ce utihi man asha ina ba da ita ga wanda nake to kun ga wannan ka fadin islami fadla wannan ya ishi musulunci ya zama yana da kuma inda malamin tartibi ne ya kawo wannan hadisin akan fadlul islam falala ta musulunci musulmai su ne suka yi aiki kaɗan dan daga sallar la'asar zuwa faɗuwar rana amma kuma kuma aka ba su kuma tsira su guda biyu ɗaya kenan na biyu ashe ana yin aiki dan lada kuna shi da kyau don kiyaye man ya amal kama rajulun musta ya ɗauki 'yan ƙodago ya ɗauki ma'aikata zai ba su lada ya ce zai daga wuri kaza zai zuwa kaza a bashi kaza a kenan mutum ya ce yana yin ibada ne yana yin sallah ne saboda shi ya kai wani matsayi a tauhidi ko a tauhidi ya kai wani matsayi da yana ibada ne ba don kwaɗayin rahamar ubangiji ba ba don jin tsoron azabarta ba to wannan kwata-kwata ba musulunci ba ne لو الله سبحانه وتعالى شاءي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن مرض قلبهم يشكون سنة أظن يدعون ربهم سنة رقوق مسلم خوفا دين جنس ورهن أذابسا وطمعا سنة رحمة الله أقول مسائل سوسية قدية تتشمون حديثي kamar da muka faɗi wannan matsala ta farko cewar cewar ana aiki ne don lada kun fahimci wani dan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ce gaba kuma gashi kenan za ka yi kana faɗin ladan ubangiji kuma kana jin tsoron rahamarsa ɗaya nan wa masalukum wa masalu masalukum wa masalu ahli kitabaini ka masali rajul sai Allah ta'ala ce ka masali rajul kamar kwatankwacin mutum ista'adara ujra to ka wannan misali na wannan aiki da aka yi ya yahuda suka daga kaza zuwa kaza yace na yi kaza waye wannan shine Allah subhanahu wa wataala kuma kun yi wannan da ke ko da aka ce rajulun kuma Allah ta'ala ya sha buga misali a cikin alqur'ani da rajul wa rajulun salama li rajulin hal yastawi masalan قال رحمه الله وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا بيوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة kun ji islam ko wa fihi ya yi cikin a cikin asahe ba ga wancan na farko sahih bukhari ne amma na biyu kuma sahih muslim ana bi hurairata daga abu hurairah abdurrahman bin sakhar ad-dawsi yana cikin waɗanda suka musulunta daga ƙarshe-ƙarshe ba daga farko-farko ba lokacin da sila abin nan lokacin da abu huraira ya musulunta musuluntar abu huraira bai cika shekara hudu zuwa biyar ba bai cika shekara biyar ba mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaga za muka ce ya musulunta a karshe karshe to amma irin yadda ya san ya musulunta a karshe karshe ne fa to da ya musulunta kuma ya kasa komai nashi ya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nufin wannan tarewar ta cike mai gurgun wadatar shekarun da wasu suka daɗe tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama lokacin da ma'aikata suka tafi shi yana lokacin da yanka kasuwa suka tafi shi yana lokacin da manoma suka tafi shi yana sai zama a waɗannan shekaru ya tara abin da waɗanda suka riga yi suka tara a yama ɗora a kan haka lura da cewar da ya tashi kawai sai iwa duniyar gaba ɗaya saki uku lokaci guda abin da aka samu kawai shi ake ci to kuma da wannan ne mahasadai suke mai hasada su ce mutumin da bai ji ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutumin da shekarar shi hudu zuwa biyar kuma shi za a ce yayi waɗannan hadisa kun ne kira da kyau to in kuma mutum dai in ba dan tsaukar basirati ba jami'o'i da ake yanzu shekara nawa ake shekara hudu ne jami'o'i da yawa shekara hudu ka kammala amma sai ga mutum ya je yi digiri fa ba jami'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a a wata jami'a kaga in yana fesa karatu kai ka san akwai tazara nesa ba nesa ba kusa ba tsakanin shi da wanda bai je jami'a ba haka ne kuma haka bane balle a ce jami'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta'ala ya kara mushi yadda amin قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل إرادة أن إن شاء الله سبت أذنش ياتي أضم الله على الجمعة ما كان قبلنا الله تعالى يا أتد دا دسك ذو كافم يا أتد دا سو في جمعة يا كوتد دا سو في جمعة ma'ana an ba su juma'a an bai mai yahudawa juma'a ta zama babbar rana a gare su suka ce a'a na gaya muku babban dararrun mutane ne Allah ta'ala ya ba su juma'a suka ce a ba sa santa su asabar suke so domin ita ce ranar da Allah ta'ala ya huta a uzu billahi na shekaru su ba wata daddaɗan magana suke fitowa daga bakin su suka ce ita ce ranar da Allah ya huta domin Allah ta'ala ya halici sama da ƙasa a kwanaki shida mana ya fara ranar lahadi ya kammala juma'a wai suka ce sai ya huta rana asaba a uzbillah Allah ta'ala ya kira karkana samawati al-ardu wa ma sana wa ma bainahuma ma sana bil lughub babu wata gajiya da ta same mu ma'ana ya mai da martani da ya yahudawa su kuma nasara aka ce musu ga juma'a suka ce a su lahadi suke so Allah ne zai ce musu gashi suka ce a su lahadi suke so saboda a wannan ranar ne Allah ya fara halitta shi yasa ku lura da wani jumla da ahlus sunna suke cewa malamin suke cewa la qiyasa ma al in aka samu nafsi ba a qiyasi tunda ga nafsi Allah ya ce ku riƙa to kuma ba nafsin a yi tawilin cewa a a rana gara ita fi saboda kaza babu wannan sai Allah ta'ala ya shirye da mu ya dora muku juma'a alhamdulillah fa kana yi wa yawm musamman sai sai yahudawa suke da ranar asabar ta zama ita ce babban rana a gare su walin nasara yawmul ahad nasara sai kasance suna da ranar lahadi ta zama babbar rana a gare su Allahu bina sai Allah ta'ala ya kawo mu fa hadana li yawmil juma'a sai Allah ta'ala ya shirya da mu ya dora mu akan ranar juma'a to amma mutum nawa ne cikin mu da zaka tambaye shi juma'a a wannan shekarar da za ta kare kullum yake ko da za ta kare wace yake juma'a mai zuwa tana cikin sabon shekara ne a wannan juma'a da ta wuce ita ce juma'a karshe a wannan shekarar ta musulunci inda za ka tambaye shi juma'a nawa ya rasa sallar juma'a nawa ya rasa da kira ya ce maka biyu ko uku ne ce gaskiya shi ba bai san adadin su ba kowa da su daya tambaya ta biyu a juma'ar da ya samu nawa ya samu a cikin masallaci tun da ita ce babban rana ɗin juma'a hajji babban rana wacce ya samu a cikin masallaci saboda juma'ar da ka samu a cikin masallaci ita ce kafin liman ya hau bari ita ce juma'ar da sunanka yake cikin listin mala'iku don duk kofar shiga masallaci akwai mala'iku suna tsaye da littafai suna rubuta wanda ya shigo na ɗaya na biyu na uku har zuwa lokacin da neman zai shigo ya hau kan mumbari sai su miƙe littafin su sai su ma su su saurari hudu ba a wannan lokaci da ya yanzu ko ka shigo cikin masallaci ba ka cikin listin mala'iku sai ka ɗauki mutum sai ga sallar juma'a mutum na mai samu wanda yake sunan shi ke yana cikin ma'ana mai sallar juma'a ne ya samu a cikin masallaci tambaya ta biyu kenan sannan tambaya ta uku juma'a nawa ya samu a cikin masallaci kafin liman ya zo ko da liman ya zo ko da kaji liman bai zo ba amma baka samu ciki ba sunan gaba da sun mala'iku amma dai ka samu juma'a amma sunan gaba da sun mala'iku kuna jina da ke ko da nan sannan mutane nawa ne suke rasa juma'a da zarin ya je masallacin da ya yana zuwa ya samu an sallame sai ga ya koma gefe guda ya kafa sallar azhar za ka iya ce mai azhar ɗin shi ta yi idan wannan masallacin shine na ƙarshe a garin a sallar juma'a ba a wannan ranar ya zama shi ne na ƙarshe a wannan amma mutum ya zama shine na farko shine na farkon juma'a to juma'a tana nan a kansa yana zuwa ya samu bai samu juma'a wannan masallacin ba sai ya tsin ga wannan masallacin juma'a zai samu dan ma duk garin da yake babban gari irin mina irin suleja irin kwantagora irin bidda irin kano irin zaria irin maiduguri irin jos irin abin nan lagos irin ibadan irin fatakwal irin waɗannan garuruwan ba masallacin juma'a ɗaya ko biyu ko uku ba ne haka ne ko ba ku to in ka je masallacin farko da yake fara sallah sai baka samu sallah ba to juma'a ta fada akan ka ba tana nan daren dan akan ka wai ba koma gefe kai azhar ka taso ba don ba ka mutum sai ya zama kirista kirista ne zai nuna mana kirista kirista ba an faɗi lahadi ba kiristoci ne da suke zuwa cocin zama shi kawai yake a gida ya sa fiye ta kallace kallace ko ya ta wanki bai dai buɗe kasuwa ba bai buɗe shago ba tun da zai zai buɗe shago ba amma yanzu yana ta kallon fim a gida Allah ta halaye sau to in kuwa dole ya kamata a faɗa ku sosai da su a faɗa ku sosai da su amma za a ga wani wannan ba kun ga duk ba ma ana magana sauraron hukuma ba a'a bai ma ji bai ma abun nan ba wani da zarar ya zanci liman ya ƙara minti biyu a hudu ba to sai ya tsara minti biyu a can kafin ya baro shago saboda shi tunaninsa juma'ar kawai yake so ba abin da ya kai shi da hudu ba in Allah ta'ala ya sa kuma gana sai da guduma sannan shagon ka yana kan titin zuwa masallacin juma'a to sai hankali dan fili za ba a tsaki buka da an dawo sai a dawo da shi a ji Allah ta'ala ya tsare yana da kyau a lura sosai sallar juma'a rasul ne ce waka zalika hum taba'un lana hakan nan su suke hum yawmal qiyama rana alqiyama ba mu muke bin su ba nahnu al-akhiruna min ahli dunya mu ne muka zo a ƙarshe al'ummun da suka zo a nan duniya bayan al'ummar annabi nuhu sai al'ummar annabi hud sai al'ummar annabi salih sai kaza sai kaza haka mu suka dinga zuwa mu ne na ƙarshe a nan duniya wal awwaluna yawmal qiyama mu ne na farko a ranar tashi alkiyama kai alhamdulillah wallahi musulunci ba karamin daɗi ne ce alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq kun ga wannan yana nuna mana fa musulunci ba gargajiya bane ka fahimci musulunci addini ne al-ilahi wa fi ta'aliqan عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وفيه يابو أسكنسا وأسكن أسكن صحيح طور تنية وفي صحيح أنا قلت فيه أيضا أنا قلت فيه تعليقا يقول وانا الرواية بعد في البخاري ومسلم واجت الإمام أحمد بن حنبل محمد ناصر بن الألباني أيضا تعليق يتي تعاليم كان من حديثنا معلق والحديث حديثنا معلق رجل غالب سوى كنات يجيب حديث معلق ايه مثل نواف ركوب annahu qala annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce a haƙƙu dini ila mafi soyuwan addini a wurin Allah a Allah yana da sifa ta almuhabba ta so inna Allah wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana sifa ta ya Allah ka a haƙƙu dini ila mafi soyuwan addini a wurin Allah shine al-hanifiyatu addinin da babu shirka a ciki kuma da makaranta ta cikin usulul salasa wa ya'lam anna al-hanifiyyata millata ibrahima an ta'budu allaha wahdahu la sharika shine tsantsar addinin da babu garwe a ciki shine al-hanifiyya as-samha mai sauƙin gaske babu tsari da yake musulunci sauƙi babu shi kwata-kwata kun fahimci wannan da ke ko in dai a tsari ne da rahama ne da tausayi ne da jin ne babu tsarin da ya kai musulunci babu shi kwata-kwata saboda ka za a ga a kowane irin al'amari a rasu mai ce ba taɓa bayin zaɓin abubuwan da ba ba ce ya zaɓa abin da ya fi sauki saboda ka ba wai da cikin musulunci ba ne mutum ya ɗauki al'amura da zafin da ka duba ga halin tafiya aka ce in kana halin tafiya ka ajiye azumi kuma yake wannan ba ta kawo ba ce zalla ya ce kai ina ai da ganin zuwa lagos ko zuwa kano ko zuwa abuja ai wahalar da mutum zai yi wata ya lissafa ta cikin lada ce duka ita ba saboda ka yana ganin takawa ce zalla wannan baya cikin takawa saboda mun yi magana takawa tsaro duk abin da Allah ta'ala ya bada sa'i yace ko kai kaza ko kai kaza ka duba ka ga wanne yafi sauki kai wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ka duba ku fahimci abin da na faɗa ka duba ka ga abin da yake sauki ba wai ana nufin cewa idan an yi sabani akan mas'ala guda biyu ka ga wacce ta fi sauki bane ba yanzu ya tambayi wannan yanzu ya tambayi wannan sai ya duba ya ga wanne yafi sauki sai ya dauka ba shi ake yi ba a halin tafiya ya halatta ka yi azumi ya halatta ka sha ruwa wanda ba saɓani ne ku gane a ciki wanda ya fi sauƙi shan ruwa ɗaya daga cikin abin da ya sa wasu malaman suke rinjayar da shan ruwa a halin tafiya to amma sau wani waje kuna tafiya da mutane daga nan zuwa kano su kaya ko daga nan zuwa alata ko daga nan zuwa inugu ka ga tare da shi kuka bar mina tare da shi kuka tafi can amma inda za a tsaya a yi sallah shi bai yarda cewa a ɗauki azhar a haɗa ta da asar a a kowace daidai biro bai tsaya a yi ta akan lokaci kuma raka abu ko haka ake ba to ku lura na sha na mai kyau ba gwargwadon fahimtar ka da addini gwargwadon sauƙin addini a gare ka gwargwadon yadda mutum ya jahilci addini gwargwadon yadda yake da tsanani kuma a gare shi Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya sauke wani ubai bin ka'adin radiyallahu anhu qala alaykum bis sabili was sunnah fa innahu laysa min abdin ala sabili was sunnati zakara ar-rahman fa fawdat ayna fa fawdat aynahu min khashyati llahi fa tamassahu an-nar wa laysa min abdin ala sabili was sunnah ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس إلا كان مثله كمثل شجر شجرة يبس ورقها بينما هي كذلك إذ أصابتها الريش فتحات عنها ورقها إلا تحات إلا تحاتت عنه الجنوب كما تحات عن هذه الشجرة ورقها والاقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة wani ubay bin ka'ab radiyallahu anhu an kaga wani hadisin daga ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin makaranta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi jagoranci sallah ya ba da sallah yana sallah yana sallah sai wata aya ta dauke sai aka yi shi da ya ita da sallah sai ce amma fil qawmi ubay a cikin mutanen ba ubangi ne yana ina ina ka kuma kai wannan ka san yadda shi ke zama falala ka ga shi ne ce amma firqawmi abubakar amma firqawmi umar sai ce amma firqawmi ubangi ba ubangi ne a ciki isa ne sha faɗa mana kowanne in ka ji ana faɗin falalarsa sai ka yi kamar shi ne kadai kun lura da ke ko yana cikin mutanen da annabi tsira da aminci Allah tabbata a ganin shi ya safa yace duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar to ya karanta da karatu sai yana cikin mutum hudu na Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku khudhu qur'ana an arba duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar shi ne karanta da aura abdullahi bin mas'ud nan kuma duk wanda yake koyi karatun qur'ani a wurin mutane guda hudu a cikin ya lissafa ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab shine shugaban makarantar tafsiri a cikin sahabbai na garin madina ina da abdullahi bin abbas shine shugaban makarantar tafsiri na garin makka abdullahi bin mas'ud shugaban makarantar tafsiri na iraq وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال حديث رب أبي بن كعب الله تعالى قال مشي يدايتي يتي عليكم بالسبيل كل مسلمتي kankan wa sunna kuma sunna ku riƙi musulunci ku riƙi sunna musulunci kowa zai iya da'awar shi domin yake musulunci yake gargajiya zai iya cewa shi ma musulmi ne da wanda yake musulunci yake bid'a zai iya cewa shi ma musulmi da wanda yake musulunci yake yake ɗebe ɗebe zai iya cewa shi musulmi ne amma zai iya cewa sunna bane ko ba ka ba ba zai iya cewa wannan abin sunna ba ce saboda haka yace alaikum bisabi wa sunna fa innahu yadda al'amarin yake laysa min abdin ala sabili wa sunna babu wani bawa da yake akan musulunci da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku lura yake akan musulunci da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake a wannan Allah ka samu son zuciya tare da shi ba muna hukunci ne akan mutum guda ba muna hukunci ne akan sufa duk wanda ya maida musulunci shine jagoransa ya maida sunna ita yake bi ba yake bin shi ba to da yar ka samu zuciya ta ne shi ina fatan bai tona da kyau kuma za a ga duk abin da yake yanayi ne alamu akan haske na musulunci din da kuma sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba mutum da yake akan musulunci da sunna zakara rahman da zai ambaci ar-rahman Allah kenan fa fatat aynahu min khashyatillah idan shi ya malalar da hawaye saboda jin tsoron Allah yayi zikiri saboda jin tsoron Allah idan shi ya malalar da hawaye fata masa hunna wannan mutum a ce kuma wuta za ta kashe babu shi amma idan ya zama ala sabilin wa sunna kenan idan idza zakara rahman ala ghairi sabil sunna fa sabat aynahu wannan babu tabbacewar mutane ta kashi ko ba ta ta kashi ba duk da zikirin da yi saboda yayi shi ala sabili wa sunna shi kuma abinda bugai na kada faɗa cewa fa inna laysa lil abd ala sabili wa sunna domin in ala sabili wa sunna to zai yi zikirin ne zai duk al'amura ne akan yadda aka tsara kaga dai in zikirin ne ayar karshe ta suratul a'raf ta yi magana wadkur ka fi na nafsika tadarruan wa khufiya wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takmina wa wadkur ka fi na nafsika ka ambaci ubangijinka a zuciyarka ba kuma ka yi shiru bakin ka baya motsawa ba wani ya zama tunani kenan za ka yi bakin ka yana motsa wadda rabaka fi nafsika du'a kana mai kankan da kai wa khifatan kana mai dutse ne ko kana mai ɓoye zikiri to kada ɓoyewar ta zama ta ka ɓoye shi rijib ita ce wa duna jihar min al-qawl da kaɗan ɗaga amma ɗaga muryar ba tare da ta kai bayyanawa ba kamar ya ba tare da ta kai bayyanawa ba eh kaga ba tare da na kusa da kai ya ji kake kai wannan birgudi wal asar wala takun min al ghafilin kada kasance cikin rafananu gafalallu wanda ba sa to ga duk mutumin da yake zikiri ala tabiru wa sunna zuwa ga zikirin shi na farko dai na lafizan zikirin lafiyan zikiri ne sai waɗanda suka tabbata ala tabiru wa sunna kaifiyar zikirin yadda zai yi zikirin shi ma zai yi shi ne akan yadda ya zo ala tabirin wani yake cewa hadisin da ake cewa mutum ya ya ambaci uban ya yi har mutane sai da shi mahaukaci kun gane magana sai na ce da zargin nazar akan hukuncin hadisin shi wanda ya faɗi hadisin me yasa ba a ganin shi sai dai a sa samari su wajibi irin wannan zikirin shi ba zai fito ya yi ba na ka kun gane kun gane magana da yake magana tun da ya ce ya ba har ya ba su dalili a yi zikiri yanzu da muna hukunci muna magana ne kan hadisin ba abin da muke fata shine shi ma ya fito a yi da shi kawai shi ke sai kawai samari za a sa Allah ta'ala shi kan tsala ba idan kana da kudi a cikin kudi za ka fuka gana in goma ba da kudi a baka katin tarbi hagu a cikin da ya kan kan kana ke tun biki kuma Allah in kana da <laughs> ba za mutum ba zai wannan ba zai zama ka daga ne a je a yi addu'a a can amma bai da kuɗi za a bani biyu a bani shi zai ta biyu Allah ya sauke Allah ya sauke wato duk abin da ake bukata ya kai shi ala sabilin wa sunna to duk wanda ya zikiri ala sabilin wa sunna yadda ake lafazin zikirin da kafiyar zikirin fa sadat aynahu min khashyatillah idanuwa suka malalar da hawaye saboda jin tsoron Allah wannan mutum da zai wannan ba fata masa hunna a ce kuma ra inuwa abin da wuta ta taɓa shi amma wani zikirin ai da gani ka san anya ba kaɗa wani abu a ruwa ba kuwa an sha shi na za ga an sa wani botiki a cikin a cikin da'ira ana zaga an ake zariya ake zariya ake zariya sai a ji a kurba a watsa zai ga sake ɗiban caji 'abdin ala sabilin wa sunnatin وسنة rahman babu wani bawa. da yake kan musulunci da sunna kulura ana biyu da sunna na faɗa ne ma da doguwar matashi ya ɗaga cewa kowa zai cewa shi amma lafazin sunna baka tsara suna ya ce da bi ke to ba kowa zai iya ba kowa zai iya cewa wannan abin sunna ne amma zai iya da'awar wannan abin musulunci amma ba a kowace kasuwa ba وليس من عبد على سبيل والسنة باب وانا متني بيتكان تفرق إلى مسلمين السنة ذكر الرحمن ده زي أم الله من رحمه فقشعر جلده من خشية الله فهذا بكيش تموتع saboda jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala illa kana mafaruhu ba ce sai kwatankwacin misalin wannan mutum kamar misali shajarati sai ya kasance kamar misalin bishiya ce ya bisa warquha bishiyar ganyenta sun bushe fa bayna ma hiya kazalik tana cikin wannan hali nata na bushewar ganye iz asabat harrih kawai sai ga wata iska mai daɗi ta zo ta bugi wannan bishiyar fatahata anha waraquha kawai sai sai ganyen bishiyar gaba ɗaya ya zubi kullu ganyen bishiyar ya bushe da aka iska iska ta kaɗa ne ganyen bishiyar zai duk ya zo gaba daya yace illa ta illa ta anu anhu sai wannan mutumin zunubin shi gaba daya ya kaɗe kasa kama ta hatu an hadu shajaratu warquha kamar da ganyen wannan bishiyar suka zube duka ilwa وليس من عبد على سبيل السنة ذكر الرحمن يأمبت الرحمن فكشى الرجل zuciyar shi ta motsu fatar jikin shi ta mutu saboda jin ubangiji ba ce sai zunubin shi gaba daya ya sauka amma wannan zai samu nisa fa idan yayi ala sabili wa sunna wa in maktisada fi sabili wa sunna wallahi tsayuwa daidaituwa kun lura tsayuwa daidaituwa shine iktisada kenan daidaituwa ala sabili wa sunna akan musulunci da sunna khairun shi yafi min ijtihadi mutum ya dinga yin kokari na ibada na ne fi khilafi sabili wa sunna akan hanyar da ba ta musulunci ba ba ta sunna ba kun fahimci wannan da kyau ai abubuwa da yawa waɗannan abubuwa da yawa za a ga gashi misalai ne ga sunan barka kai sallah raka'a biyu tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi a zuwa ce maka wa man salla lailatul thaniya ta ashara min shahr ramadana wanda ya salla a dare na goma sha biyu a watan ramadana yana da ladan annabawa sittin yana da ladan annabawa saba'in yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza a gona ala khilafi sabili wa sunna in ke magana sai a ce sallace ba in ma ce ya fa yana ce ya a fara yasan da ziyanar abdu da za su Allah abin da ake bukata iktisadar ala sabili ya suna mutum ya daidaitu ya takaitu akan abin da ya zo a musulunci da karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa abu darda radiyallahu anhu qal ya habba nawm al aqiyas wa iftaruhum كيف يدبنون سهر الحمقى وصومهم ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ريتين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين وعن أبي الدرداء أنكر وانا حديث أبو الدرداء radiyallahu anhu qal ya duba shi yace Abu Darda yake cewa kaga wani hadisin Ubay da na Abu Darda waɗannan asar ne kun fahimci wannan ko ba hadisai ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma'ana zai nuna maka malam sai ya bude da ayoyin alqur'ani sai ya biyo da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi sai ya biyo da har yanzu kun ga malafa bai ce komai ba babu guda ke na mawakan mana wa abu darda an karɓi wani daga abu darda kwale ya ce ya haɓa zaune mun a kiyar madalla da baccin bacci madalla da baccin al'akiyar na tsatsin mutane masu wayo wa ita kaga baccinsu ya sha babban da ya mu lelo wasu kenan sanda an ce madalla da baccin su kaga ba madalla ba da kiyamun lailin wasu kenan wa iftaruhum madalla da cin abincinsu da suke da rana sabanin azumin wasu da suke yi da ranar kaifa yuhdinuna sahar al-hamqa ya waɗannan suke amfana su waɗannan masu bacci kenan suke amfana suka tsere ma sahar al raya dare na alhamqa. idan aka ce alhalaka su ne waɗanda suke hankalinsu ya riga ya yi nesa hankalinsu ya yi nesa da su su ne alhamka ke akbarul hamka wal majanin in ji ibn qayyim kuma ci magana ta da alhamka wanda yake dai hankalinsu ya yi nesa da su shi dai bai zama mahaukaci sosai da sosai ba amma dai tun da baya bin bola ko fahimci wannan da ke ku shi sa yace kai sai yuhdinuna sahar alhamka ya suka baccin waɗancan ya ɗara saharar hamka raya daren wawayin mutane wa saumahu da azumin su saboda su suna raya dare suna azumi a lazarin sabilin wa sunna sai zama na da raya daren da azumin nasu bai zama komai ba wala misqalu zarratin min darri abin abu da ya ce wala misqalu zarratin wallahi kwatan abu mai nauyi kwatan kwatan kwayar komayya min birrin na biyayya ga Allah madaukakin sarki da aka yi ma a takawa waike ku lura da sharɗa guda tare da jin tsoron Allah da yake ne kana da tabbas kana da dajin domin Allah subhanahu wa ta'ala tsantsan ikhlasi a afamu wallahi shi yafi wannan misqalu zarra din da aka yi shi ma a takawa waike ne a afamu shi yafi wa afdalu a afamu shi yafi girma wa afdalu shi yafi daraja wa arjahu shi yafi nauyi a mizani min amsalin jibali ibadatan irin ibada da aka yi su manyan ibada kamar girman manya-manyan duwatsu da aka yi ta minal muhtazi daga waɗanda yake sun riga sun yaudar kansu sun rubu kansu suna ganin in dai ibada ce sun gama yi ma Allah subhanahu wa wata ɗaliba take cewa jiya da muka yi karatu a sabar su take cewa wallahi abin mamaki a gabanta aka aka yafe wasu sallar juma'a a nan garin nan garin naku ne mina kuna ce garin mu kuma eh sun yi alwala za su tafi sallar juma'a sai suka zo za su sallama da shi sai ce sai yi shuru ya ce da dai zai faɗa amma dai su abana sai suka ce a tunda malam zai faɗa ya faɗa suka ce to ai da ma tunda shi za a yi wa yi mana shi za a yi wa tun da an yi tawassuli da su ana samu tun da abin nan haka ne ko su je ya yafe musu ba sai su je ba ko su kama hanya suka yi sai ka tafi harkar su an kai ta mutum to shi wannan da ya dauke din wata kila yana ganin a ko su ibadu da dole za ka ji ana cewa akwai dukiri da in mutum ya in mutum yake yana yin shi baya aikata zunubi to zikirin zai cinye lada ne sai ka dole mutum yana irin wannan zikiri yana aikata zunubi domin zikirin ya dinga samun abin da zai ci kaga mutumin da ya faɗi wannan kai tsaye zikirin ya zama al'azari sabili wa kulli lafzan wa sifatan wa kaifiya Allah ta'ala ya tsaye Allah ta'ala ya tsaye isa ku duba ku ga yadda malam yayi wannan bayani babu guda ma karanta ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke bayanin musulunci duk waɗannan al'amuran fa sai mutum ya yi su ne akan musulunci mutum ya ambaci Allah yanzu malam za a ce ba san zikiri tun da gashi na ya kawo a ɗin zikiri ga zikiri amma ala sabilin sunna yana akan musulunci da kuma sunnar manzo Allah haka sahabban manzo Allah sallallahu suka faɗa kuma kowannen su sananne ne a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abu bin da Abu Darda Abu Darda mun zo darsa insha Allah ta'ala mun sake samun shi a gaba ne magana akan saboda lokaci ya kure ne yanzu da mu ce ko ne akan shi ba Allah ta'ala ya su da gafara Allah ta'ala ya tabbatar da mu ala sabili wa sunna wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la